قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين sai fir'auna ya ce wa annabi musa bayan ya gajiya wajen muhawara da shi lalle in ka bauta wa wani abin bauta ba ni ba to lalle sai na saka ka cikin gidan kurkuku